This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohas 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya fara'a nomad dalon niyya da murya arewa ana kuma iya kama tashan kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau litinin 11 ga watan mayu da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku wannan shiri na wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, inna amala ba mu kanun labarai. To na talatu mayakan hutu a Yemen sun bayyana niyyar yin wato amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki biyar bisa dalilan jin kai. shugaban kasar cuba ruel castro ya kai ziyara fada vatican domin gode wa paparoma francis sabili da rawar da ya taka wajen maido da hulɗar diplomasiya tsakanin cuba da amurka kana shugabar gwamnatin ƙasar jamus angela merkel ta yi kira ga rasha da ta kara ƙaimi wajen jan ra'ayin 'yan tawaye su kiyaye yarjejeniyar tsagaita wuta to madalla labaran kenan bayan labaran duniya za ku ji cewa mutanen yankin kudancin plateau sun yi zanga-zangar lumana ko me ya yi zafi kowace wayewan gari ana samu waɗanda sun ma rube so har yanzu ana kan samu gawawaki shi ko gwamnan jihar Niger Dr. Ma'az Babangida Aliyu cewa yi za su ci gaba da renon jam'iyyar su ta PDP ne har shekara hudu ma zuwa don ta yi me duk da ma ai yanzu sai shine sai mu koma gida mu dubi wani irin gyara za mu yi yadda PDP za ta farfado tana iya tsayawa zaɓe 2019 ya zamana har ta kai ga yin nasara to waɗannan ne da ma sauransu za ku ji kana za ku yi shirin cike da gaskiya na ibrahim alfa ahmed amma fa duk waɗannan sai bayan kun cika kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mayakan hoti a yemen sun bayyana yin na'am da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki biyar bisa dalilan jin kai bisa shawarar kasar saudi arabia da za a fara gobe talata sanarwar ta jiya lahadi ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da jiragen yakin da karin haɗin gwiwa da saudiya ke jagoranta suka kai hari kan gidan tsohon shugaban kasar ali abdullah sale a sana babban birnin kasar ana kuma kyautata zaton tsohon shugaban kasar baya gida a lokacin da aka kai hari daga baya kuma an gan shi a talabijin yana tsaye gaban baraguzan gidan makon jiya amurka da saudi arabia suka sanar da shirin tsagaita wuta a yemen inda dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin saudiya suke kai farmaki ta sama kan mayakan hutu da ke arewacin ƙasar da suka mamaye waɗansu sassan ƙasar cikin 'yan watannin nan jiya lahadi sarkin saudi arabia salman ya kare matakin sojin da ƙasar ta ɗauka da ya ce shugabannin ƙasar yemen ne suka buƙaci a yi da nufin ceto ƙasar da al'ummarta daga abin da ya kira ƙungiyar ƙasashen ƙetare da ke barazana ga ɗorewar yankin shugaban kasar cuba raul castro ya kai ziyara fadan vatican jiya lahadi domin godewa papa roma francis da kashin kansa sabili da rawar da ya taka wajen kawo ƙarshen kallon hadarin kaji na tsawon shekaru da dama tsakanin amurka da cuba abinda ya sa kasashen suka sake kulla hulɗin diflomasiyya shugaban kasar cuba ya gana da papa roma francis haifafen argentina na tsawon kusan sa'a guda inda suka tattauna da harshen spaniyanci Papa Roma Francis shugaban ɗariƙar Katolika na duniya shine ya taka muhimmiyar rawa a tattaunawar sirrin da aka yi tsakanin Havana da Washington da ta kai ga sanarwar da aka yi a watan Disamban bara. Ƙasashen biyu suna ɗaukan matakin sake buɗe ofishin jakadancinsu a manyan biranen ƙasashen nasu da kuma faɗaɗa hulɗar cinikayya. fadar vatican ta ce papa roma francis wanda shine papa roma na farko daga kudancin amurka da kansa ya shiga tsakanin kasashen biyu ya kuma karbi bakuncin wakilan kasashen biyu yayin wannan tattaunawar a lokacin da yake barin fadar vatican mr castro ya ce na gode wa papa roma saboda abin da ya yi daga baya ya kuma yaba wa irin basira da kamilanci da kuma halayen kwarai na papa roman fadar vatican ta ba mr castro lambar girmamawa ta st martins of tours ta fice a fannin kula da gajiyayyu mr castro ya bayyana niyyarsa ta halarta dukkan tarukan da faforoma zai jagoranta idan ya kai ziyara ƙasar cuba a watan satumba kafin ziyarar da zai kai amurka da kuma ganawa da shugaba barack obama na amurka to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugabar gwamnatin kasar jamus angela merkel ta yi kira ga rasha da ta kara yunkura wajen kira ga 'yan tawaye masu ra'ayin rashan su kiyaye yarjejeniyar tsagaita wuta a gabashin ukraine su kuma daina kai ruwa rana da dakarun kiev shugabar gwamnatin jamus din ta bayyana wato haka ne bayan gana wata da shugaban kasar rasha vladimir putin cewa sai dai abin takaici shine a halin da ake ciki yanzu haka ba mu da yarjejeniyar tsagaita wuta ta je moscow ne domin karama dakarun kasar rasha da aka kashe a yakin duniya na biyu ta kuma kasance shugaban kasar turai fitatta ɗaya tilo da ta kai ziyarar moscow a ƙarshen mako wato a ƙarshen mako na tunawa da cika shekaru saba'in da dakarun nazi na kasar jamus suka yi saranda Ms. Merkel ta ce an keta yarjejeniyar tsagaita wutar ainun a Ukraine a bangaren 'yan tawayen ta kuma bayyana mamayar yankin Crimean da Moscow ta yi bara a matsayin wata babbar kuma baya a dangantakar Rasha da kuma Jamus. Ta ce keta yarjejeniya a matsayin dalilin matakin zaman lafiya na, bai ɗaya shine ya kai ga ƙasar Turai ta ɗauki wannan mataki. Wato yankin Turai aka ɗauki wannan mataki. Mr. Putin ya ce dakarun Kiev suna da alhakin keta yarjejeniyar tsagaita wuta daidai da 'yan tawayen. Sai dai ya ce duk da waɗannan matsalolin an ɗan samu zaman lafiya a Ukraine. farkon wannan watan mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden da prime minister ukraine arseni yatsenyuk suka yi kira ga rasha da ta ɗauki matakan da suka, suka wajaba na ƙarƙashin yarjejeniyar minsk da ta yi kira da ta ɗauki matakan siyasa wajen warware rikicin ƙasar ukraine da kuma daina zafafa ɗaukan matakin soja. gwamnatin jamhuriyar afirka ta tsakiya da kungiyoyi masu dauke da makamai goma sun sa hannu a yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya jiya lahadi da zumar kawo ƙarshen ƙazamin faɗan da ake yi na tsawon shekaru biyu da ya yi sanadin kashe dubban jama'a wakilin majalisar ɗinkin duniya babaka gaye ya ce na hakikanta cewa da gaske suke zamu mu kuma mai da hankali wajen ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa. masu shiga tsakani na majalisar ɗinkin duniya sun ce dukkan ɓangarorin sun amince da ajiye makamai da daina amfani da bindiga wajen warware rikici da ke tsakaninsu da kuma ɗaukan matakan ajiye makamai da daina gayyar gayyar mayaka da kuma sake shiga al'ummar da tsugunarwa yarjejeniyar ta kuma kunshi ta shigar da ƙananan yara aikin soja ko kuma bautar da su 'yan tawayen musulmi sun kwace bangui babban birnin jamhuriyar afirka ta tsakiya a cikin shekarar ta 2013 da ya haifar da kazaman hare-hare da ramon gayya tsakanin mayaka krista da musulmai duk da yake ana samun tashin hankali loto-loto an samu kwanciyar hankali karkashin jagorancin shugabar wucin gadi catherine samba panza wadda ke da goyon bayan dakarun kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya. To ma da labaran duniya kenan kuka saurara. Kamar yadda kuka ji a ɗanɗanon labarai, 'yan ƙabilan Tarok a cikin jihar Filato sun yi zanga-zangar lumana. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Al'ummar Tarok da ke nan jihar Plateau sun gudanar da zanga-zangar lumana a harabar majalisar dokokin jihar Plateau don nuna rashin jin daɗin da yadda gwamnatin jihar Plateau ta yi buris da kisan mutanen na Tarok da aka yi a wasu yankunan karamar hukumar wasi. Al'ummar na Tarok saye da baƙaƙen tufafi sun yi tattaki ne zuwa majalisar dokokin na jihar Plateau don neman majalisar ta gudanar da bincike kan kisan mutanensu da aka yi. Mr. Nanlir Kartin shine sakataren Gwang o' taro. Kowace wayewan gari ana samu waɗanda sun ma rube. So har yanzu ana kan samu gawawaki. So ba za mu ce iya ga numban da sun mutu ba, amma gaskiya an kashe rayuka da ɗan dama. To me kawo ku nan uh, wajen 'yan majalisa? Eh to abin da ya sa muka zo nan, kaga abin nan ya faru a jiyan Plateau. Gwamnatin Plateau ba su fita su yi magana cewa abin da ya faru ba kyau ba gwamnati ba su iya sun ce to ga abin da ya sami mutane bari mu kai musu taimako in kun gan bidiyo din za ku gani dukiyoyin mutane abinci dai an kone kap wai in muna karkashin gwamnati ba a lura a ce a taimake mutanen nan su rayu ba wato ya nuna ana ce mutane nan ma bari nunwa mata kashe su shi ya sa muka zo mu nuna bakin cikinmu da gwamnati wanda ba su damu da mutum taro ba. Kakakin Majalisar Dokokin Jihar Plateau, Mr. Titus Alams ya shaida mun cewa sun ji kukan jama'ar na taro kuma za su ɗauki matakan da suka dace. Na faɗa wa mutane su kar a kawo siyasa a cikin wannan magana. Domin idan an ce an kashe mutum an kone mishi gida ya wuce siyasa. Ni kuma wani abin da ya dame ni a zamana na shugaba na majalisa. Ko mu ɗin mu ba mu ji daɗi ba. Wai ni kan me yasa ana nan ana kawo hari manyan yarurruka ne a plateau kaga an ji an taɓa tarok suna da yawa kaga muna fama da shi a nan biron suna da yawa ai eh kuwa malam ba ka tunanin cewa ana so a fara da manyan yarurruka ne kananan wani rana sai a yi ta murgusa shi kawai to tsoron mu kenan to kun taba yin bincike kun gane su wage kawo wani hari da kuma matakan da za ku ɗauka don hana kawo wani hari ai in bincike ne an shayi kuma kusan abin da ke faruwa a north east ko gwamnatin tarayya za su gaya maku abin da ake yi a can duk da bincike ba za ka taba gane ba mutum ne wanda bai zo ya ce maka ka bani wannan ka hana shi tukuna ya zo yaki da kai ba mutum ne bai taba zuwa ya ce maka ina son wannan abu a hannunka ko kuma ka rike man wannan bashi ka ki bani zan yi rikici da kai ba mutum ne kawai zai zo da dare ya yanka ka ya sa wuta a gidanka ya tafi yanzu ne suka kawo maganan mu ma za mu tambaya Shi ma shugaban karamar hukumar Jos ta Gabas, Brigadier Janar Samuel Abok, ya ce sun ɗauki matakan tattaunawa da masu ruwa da tsaki bayan kisan mutane da wasu mahara suka yi a yankin VAT da ke karamar hukumar ta Jos ta Gabas. Su mana su mu zauna tattauna da waɗanda suna da dama tsakanin su ɗin mu tabbata gaskiya ana abin kunya ne cewa na abu yana faru mutanen da ya kamata a ƙasa ɗaya kamar yanwa su suna kakashe juna bai kyau ba. akwai waɗansu tallafin da za ku ba wato waɗanda suka jikata ne za mu kai musu taimako abinci da su taburma da su filo abubuwan kwanciyar dai don mu rage musu wahala zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria an gaishe ki zainab abu mai tagwayen suna shi ko gwamnan jihar niger dr ma'azu babangida aliyu sun tattauna ne akan kayan da jam'iyyar ta pdp ta sha a zaben da ya gabata ga mahmud ibrahim kwari da bakon nasa in za ka iya tunawa gwamnoni bakwai na pdp suka fito suka ce akwai gyara da ya kamata a yi wa jam'iyya don mu kai ga nasara to a lokacin na jin ba a lura ba gyaran ba a tashi yin su a kan lokaci ba sai da abubuwa suka taɓarɓare to yau ga shi abubuwan da muka fara har ya kai ga juyin juyin mulki wanda ya shafi pdp din amma mu ba mu ga cewa wai kawai ya shafi pdp ba ne wannan abu ne da allah ya kaddaro ɗaya na biyu kuma shine dama idan ana so a san siyasa ya kafu da kuma demokradiyya ta kafu a ƙasa shine a lokacin za a iya zaɓe a ce ga shi yau an kada wanda ke rike da abu kuma ya iya karɓan cewa an kada shi ya miƙa mulki ga wanda ya kada shi. Ga shi abin da kuka hasashe kuka ce kuma aka wuce masa ya abku yanzu ya kenan ina kuka nufa lahi duk dama ai yanzu sai shine sai mu koma gida mu dubi wani irin gyara za mu yi yadda pdp za ta farfado tana iya tsayawa zaɓe 2019 ya zama na hatta kai ga yin nasara duk abubuwan za mu lura da shi muna da shekara hudu yanzu mu dubi wannan an fara kiraye-kirayen shugaban pdp adamu aziz ya sauka tun da shine kwamandan yaƙi kuma an ci ku da yaƙi me ra'ayinka to in ka lura yanzu dai na san katabin abin da ya faru a ingila duka kusan jam'iyyun nan da suka tsaya zaɓe banda shi na conservative eh, banda david cameron kusan duk wanda ya tsaya zaɓe ya faɗi ya ɗauki nauyin cewa ko da ba laifinsa ba ne tun da a lokacinsa wannan abu ya faru to laifinsa ne sai ya ba da wuri don gyara ya yi da kyau yawanci haka ake yi a ko ina ba wai wani abu bane yanzu kana magana gyara wai ta ina za ku fara ne tunda kun faɗi kusan ko ta ko ina za mu fara daga kananan hukumomi daga ward ward mu zuwa kananan hukumomi zuwa eh, jiha zuwa kuma eh, tarayya za ku bi samun waɗanda suka gudu sa koma apc ne ko kuma a ah, sai kun geta gida idan allah na abin da duk ya kai su can insha allahu rabin su za su dawo kuma su sababbi ai kafin ma 2019 wanda bai yi zaɓe wannan karan ba ya shekara goma sha takwas zai yi zaɓe so duk za ka ga sababbi sun fito akwai rahoton da ke cewa pdp ma za ku canza mata suna don bakin jinin da ta yi a najeriya ban ji wanda ya ce mun haka ba tukuna Narewa mu mun kawo Safan mu gare ku gamnoni Narewa ku ji mun kawo Ban manufar ku kan

daɗi mana babu sauki bismillah rabbana allah makaɗaici na gwanin sarki sunan ka na ambata don babu abin da ya kai ya shi sarki a cikin albarkacin da ka wa manzan ka rasulu bil haƙi ce da sahabbai sa ka sani ciki ba ta yabo na ba. na arewa ku ji an sheikh Mahmud. Kada shagala waɗannan daɗaɗɗen shirye-shiryen fana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kuma yanzu agogo a nan ya ce karfe ɗaya da minti shida na dare. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ba hulmin wannan hukuma ba ta yi musayar kuɗi. ba hurmin wannan kuma ba ce ta kula ko ya zama za ta sa hannu akan kuɗin da za su shiga asusun najeriya to idan aka zarge ka ka kashe mutane dubu hamsin sai aka zo aka gane a'a dubu goma ka kashe za a fasa maka hukuncin kisa saboda ka magana ce ta hankali duk rayuwa kamata a gane ba fa kone dan najeriya ne mahaukaci ba kuma hanyar ta zamba akan harkar wannan mai ya taso ne tun lokacin da aka girkiro da waɗansu hukumomi na gaira ba dinga kuma mutane suna gani suka gagari tsawatawa yadda ba za a yi shi a kowace ƙasar duniya da mutane suke da nutsuwa suka san hakokinsu ba. waɗannan abubuwa suke faruwa ko a yadda ko ba a yadda ba inda na san zan mutu inda na san za a yi tashin kiyama na san za a yi hisabi wallahi na san ƙarshen su ya zo. jama'a assalamu alaikum A yau za mu ci gaba ne da kawo muku shirin da muka yi kan ɓacewar kuɗaɗen man fetur da mai martaba Sunusi Lamida Sunusi ya bankaɗo lokacin yana rike da mukamin gwamnan babban bankin Najeriya wanda kuma akan batun aka cire shi daga kan mukaminsa aka rika yi masa bita da kulli. A yanzu dai bankin duniya da ma sauran jama'a suna cewar tilas shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari ya kaddamar da cikakken bincike kan kamfanin na NNPC da hawarsa kan mulki. Wannan shiri da za ku ji a yau mun fara gabatar da shi a ranar 27 ga watan Janairu na shekarar 2014. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku. A makon jiya mun yi muku shimfiɗa dangane da dambarwar wasu kuɗaɗen da watakila yawansu ya kai dala miliyan 49 waɗanda aka ce kamfanin man Najeriya NNPC bai sa a cika asusun gwamnati a babban bankin Najeriya ba. gwamnan babban bankin sanusi lamida sanusi shine ya fara fallasa wannan abu ko da yake daga bisani ya zo ya ce sun sake bin diddigi kudin bai kai haka ba shugaban rundunar adalci abdulkarim ɗayabu ya ce ai ba bambanci ko dala miliyan dubu ɗari ne ko kuma ma naira ɗaya ne ta kuɗin. To idan aka zarge ka ka kashe mutane dubu hamsin sai aka zo aka gane a'a dubu goma ka kashe za a fasa maka hukuncin kisa saboda karancin abin kuma idan da ka faɗa wannan takardar ne fa aka gaggauta aka fara shigo da su fa kafin irin takardar kuma akwai wancan jibin saboda ka magana ce ta hankali duk rayuwa kamata a gane ba fa na ɗan najeriya ne mahaukaci ba ni ba mahaukaci ba ne ina da hankali kuma ina da ilimi daidai nawa kuma na cakuɗa harkokin tattalin arziki tun na yi president na chamber of commerce industry mines and agriculture duk duniya ta san ni kuma yau gamawa ta da wannan mukami na president yau shekara talatin to i kasance a ce iri-iri na ba za mu gane irin wannan sirrin ba ai ganganci ne an ɗauke ba mu san abin da muke ba saboda haka nake ganin cewa wannan wani kalubale ne ga duk wani wani ke kishin Najeriya da wanda suke da a wasu yan adawa ne sa su karɓi mulkin nan su ga muga cewa wannan wasiƙa ta Obasanjo musamman da iyo ne ya ambaci wannan abin da ya tabbatar da shi gaskiya ne wannan irin reaction mutane za su yi don saboda duk wanda aka samu da irin wannan kuma iyo nan ka tobara ya manta da kimar da Allah yi wa wannan gwamna na babban banki wanda tun da aka fara Najeriya 1914 eh, zuwa yanzu ba a taɓa samun gwamnan babban banki a ƙasar nan wanda Allah ya masa nasibi yake da nasara irin irin wannan na yanzu sunu lami da sunusu ba tunda duk duniya duk wasu manyan ƙasashe na duniya sun karrama shi sun jijjiga shi sun nuna masa ba taɓa samun ma ƙwararre a Afirka ko kuma suna ba suna a duniya ma irinsa ba to irin wannan kuma ka zo ka ce kai shine abin kyama a gurin kai ne abin kora a gurin ka wata hanyar da ake bi wajen satar kudaden mai a kamfanin na NNPC ita ce yadda ake lissafin kuɗin a nairanci tunda da dalar amurka ake sai da man to amma a wajen kuɗin musanya kamar yadda kwamitin nuhu ribadu ya gano sai a ce an canja a kan ga misali kowace dala a kan naira 150 yayin da a kasuwa ana canjawa kan naira 160 ga misali a irin wannan halin wani mutum ya ci ribar naira goma kan kowace dala ɗaya kenan kuma idan an lissafa a miliyoyin daloli kuɗin da aka satar ya shiga misali. Malam Ahmed Yarima Misau ya ce ai tun da farkon fari ma ba hurumin kamfanin NNPC ne canja kuɗaɗe ba. Ba hurumin hukumar man fetur ta Najeriya ba ne ta yi musayar kuɗi kamar dala ko pound ko kuma euro kuɗaɗen ƙasashen waje da aka sai da man fetur ɗin Najeriya. sa'a nan a canzo shi zuwa naira a kasuwar bayan fage ko wata hanya ta daban a kawo wa babban bankin tarayyar Najeriya Central Bank. ba hurmin wannan hukuma bace ta yi musayar kuɗi ba hurmin wannan hukuma bace ta kula ko ya zama za ta sa hannu akan kuɗin da za su shiga asusun Najeriya harka ce ta Central Bank da in adalci ake so in gaskiya ake so idan aka sai da wata albarka ta ƙasa a waje to kamata ya yi shigo asusun gwamnati tarayyar Najeriya a Central Bank ita kuma daga nan ta sarrafa kuɗaɗen amma an daɗe ana zamba cikin dabaru daban-daban ana kokari ne a kullum a kirkiro da waɗansu hanyoyin da wasu za su azurta shi yasa za ka ga waɗansu a cikin wannan ƙasa a kullum sun kasance dillalan musayar kuɗaɗe tsakanin shi wannan hukumar sarrafa man fetur da kuma central bank babban bankin tarayyar najeriya malam ahmed rima ya ce irin wannan sace-sacen kuɗaɗen man da ake a najeriya yana da tushe a wasu abubuwa na rashin adalci da aka yi a Najeriya. To amma kuma aka rasa waɗanda za su fito su ce open. Kuma hanyar ta zamba akan harkar wannan mai ya taso ne tun lokacin da aka girkiro da waɗansu hukumomi na gaira ba dalili kuma mutane suna gani suka gagar tsawatawa yadda ba za a yi shi a kowace ƙasar duniya da mutane suke da nutsuwa suka san hakkokinsu ba. Na farko shine akwai ma'aikata guda wacce aka kafa ta musamman domin satar dukiyar wannan ƙasa. Menene ita? an yi ta mai yiwuwa da niyyar a kawo ƙarshen 'yan tawaye a yankin Niger Delta ita ce ma'aikatar Niger Delta a wace ƙasa ce a duniya za a duba wata kabilan ko wani jinsi ko wani lardi a ce wannan ma'aikatar kula da lardi kaza ko kuma ma'aikatar kula da jinsi kaza ko ma'aikatar kula da kabila kaza akwai ompedec an yi ta akwai kuma hukumar yankin ko raya yankin Niger Delta da aka yi ta duk waɗannan hukumomi idan ka da kasafin da suke samu a shekara ya fi na illahirin abin da ake samu a cikin jihohi ko larduna guda biyu a arewacin Najeriya. Ya fi abin da shiya na arewa maso gabas da arewa maso yamma suke samu in ka tara abin da waɗannan hukumomi guda biyu ma'aikatar kula da yankin Niger Delta ma'aikatar kula da ayyuka na raya yankin Niger Delta suke samu ya fi waɗannan jihohi kamar guda goma sha biyu a arewacin Najeriya. kar a mance kuma akwai kuɗi ko rara ta musamman da ake ba su daga man da ake saidawa a kullum sa'an akwai kuma gasar da ake musu hanyoyi daban-daban amma sauran yankunan wannan kasa ba su samu to ummul aba'isar cutar da wannan kasa ya taso da lokacin da aka da wannan ma'aikata to a yanzu dai in banda wasu gwamnonin da suke karkashin jagorancin bangaren Rotimi Amechi na jihar Rivers babu wani da ke maganar waɗannan kuɗaɗen ma'ana maganar dai tana shirin mutuwa kamar yadda sauran bututuwan kudaden jama'a da ake sacewa a Najeriya suke mutuwa haka kwatsam. Abdulkarim Ɗayabu ya ce a wannan karan wannan maganar fa ba za ta tafi ko ina ba. Ina gaya maka, kamar yadda Allah ya bayyana shi, kamar yadda sha faɗa cewa komai lalacewa duniya ba a sana Allah. Kamar yadda tarihi ban mana cewa a da can baya an yi mulkin turawa na Ingila da ake kira mulkin mallaka. An yi mulkin sarakuna da suke tirsasawa talaka izama dabba ko ƙasar da ake takawa ta fi shi amma aka waye gari talakawa irin da suke ansa sunan talauci da kuma jahilai irin da suke ansa sunan jahilci sai ka tana jahili dubu baka samu guda goma wanda irin rubuta maka sunansa da ajiyar mawallata da boko amma aka waye gari suka zo suka haɗa kansu suka mara baya da masu ɗan ido aka zo aka galabaita tura wannan sai da aka gajiyar da su aka kore su suka baka da suka ce ga yancin kuna sarakunan suke mallake da ƙasa da ba da izinin gininta da kotu da alkalin 'yan sanda da karɓar haraji da jangali aka zo aka sirzage shi gaba ɗaya dawo ba komai a hannunsa yau kowanne basarake a ko'ina a najeriya ƙarshen 'ya'yan talakawa suke saboda haka wannan tarihi ne zai iya maimaita kansa a duk lokacin da allah ya kaddara lokacin ya yi magana ce ta lokaci amma abin da nake so mu gane waɗannan abubuwa da suke faruwa ko a yadda ko ba a yadda ba inda na san zan mutu inda na san za a yi tashin kiyama inda na san za a yi hisabi wallahi na san karshen su ya zo tunda duk abin da ya yi tsanani to maganin sa ne ya zo fa inna ma al yusra yusra inna ma al usri yusra din ganga ta fiye zaki to fashewa za ta yi saboda haka magana ce na in ma wanda suka yi abun a baya suna ganin sun tsira to su san ba su tsira ba Shiri na biyu da muka gabatar muku tun ranar 27 ga watan Janairu na shekarar 2014 kenan game da takaddama kan dubban miliyoyin kudaden da aka rasa cewar sama suka yi ko kasa a kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC. Yanzu dai wannan batu ya sake komowa. A makon gobe za mu ji bayani na uku da muka yi kan wannan batu lokacin da ya fara fitowar. To madalla kafin mu kammala ga labarai amma wannan kara a takaice. Haka yake mayakan Houthi a Yemen sun bayyana yin na'am da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwana biyar bisa dalilan jin kai a kan shawarar da kasar Saudiya ta bayar da za a fara aiwatarwa gobe talata. Sanarwar ta jiya Lahadi ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da jiragen yakin da karon haɗin gwiwa da Saudi Arabia ke jagoranta. suka kai hari kan gidan tsohon shugaban kasar ali abdullah sale a sana babban birnin kasar ana kyautata zaton tsohon shugaban kasar baya gida a lokacin da aka kai wannan harin daga baya kuma an nuna shi a tashar talabijin yana tsaye a gaban baraguzan ginin shugaban kasar cuba ruel castro ya kai ziyara fada vatican jiya lahadi domin godewa wa paparoma francis da kashin kansa sabili da rawar da ya taka wajen kawo ƙarshen kallon hadarin kaka na tsawon shekara da dama tsakanin amurka da cuba abin da ya sa kasashen suka sake kulla hulɗar diflomasiyya. Shugaban ƙasar Cuban ya gana da Paparoma Francis haifaffen Argentina na tsawon kusan sa'a guda a gida inda suka tattauna da harshen su Spaniyanci. Shugabar gwamnatin kasar Jamus Angela Merkel ta yi kira ga Rasha da ta kara yunkura wajen kira ga 'yan tawaye masu ra'ayin Rashan su kiyaye yarjejeniyar tsagaita wuta a gabashin Ukraine su kuma daina kai ruwa rana da dakarun Kiev. shugabar gwamnatin jamus din ta bayyana ganawarta da shugaban kasar rasha vladimir putin cewa sai dai abin takaici shine a halin da ake ciki yanzu haka ba mu da yarjejeniyar tsagaita wuta ta je moscow ne domin karama da karun kasar rasha da aka kashe a yakin duniya na biyu da haka na amal da takaitattun labaran ne mu kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita grace alheri abdu wadda ta tallaba mai domin gabatar da shirin sai cubahiro diodone da ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya jim haman ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an jima mun dawo da hantsi cikin ikon allah sai an jima ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.